Sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da Shirin Najeriya a yau. Tare da sallama a gare ku da watan kunanan lahiya, Halima Jimarauce da sauran abokan aiki ke muku barka da warhaka da kuma sake kasancewa da mu ta cikin wannan shirin. Yau shirin namu akan matakin da kungiyar malaman jami'o'in Najeriya ASU ta ɗauka ne na komawa bakin aiki bayan ta shahe watanni takwas tana kai ruwa rana da gwamnatin tarayya. Mun tattauna da shugaban kungiyar ASU reshen jami'ar Bayero ta Kano. Mun ji ta bakin shugaban kungiyar ɗalibai reshen Abuja birnin tarayya da kuma masani a harkar ilimi don mu ji ko kwalliya ta biya kuɗin sabulu a yajin aikin na watanni takwas. Bari mu hara da jin dalilan malaman na ɗage yajin aikin bayan watanni takwas a tattaunawar da abokin aiki na Muhammad Awal Suleiman ya da Farfesa Haruna Musa, shugaban ƙungiyar malaman jami'o'in Najeriya reshen jami'ar Bayero ta Kano. To mun janye wannan yajin aiki ne bisa dalilai guda Na farko domin mu bi umarnin kotun ɗaukaka ƙara. wacce ta umarci mu da ta janye yajin aiki idan har muna bukatar ƙarar da muka ɗaukaka ta saurara. Hmm. A matsayinmu na masu bin doka da oda wanda hasali ma mu muke koyar da ita mu muke yaye alƙalan nan da lauyoyin nan muka ga ya zama wajibi mu ta bi wannan umarnin kotu ta janye wannan yajin aiki. Abu na biyu shine mu mutunta mu girmama kai da kawo da shi shugaban majalisar tarayya na ƙasa. da shugabancin majalisa wato speaker femi bajabiya mila hmm. ya yi ta shiga tsakani aka cimma wasu alkawura tsakanin gwamnati da kungiyar malaman jami'o'i ta asu hmm. abu na uku kuma shine wannan kira na baya-bayan nan da shi shugaban kasa president muhammadu buhari ya yi kan cewar mu dawo aiki suna nan suna duba bukatunmu kuma za su yi abin da ya dace akan waɗannan bukatu Na'am, to in na lura da bayananka kusan asalin bukatun da suka sa kuka tafi wannan yajin aiki ba a biya muku su ba. Wannan gaskiya ne wasu daga cikin bukatun an saka bayanansu a cikin kasafin kuɗi. Wasu kuma har yanzu ana bisa kan tattaunawa. Kun ce dole sai an biya ku kuɗaɗen ku na wanda kuka yi na watannin da kuka yi kuna yajin aiki. An biya ku ne ko kuma eh. za a biya ku? shi batun albashi lokacin yajin aiki bai taba ba zama matsala ba a tattaunawa da gwamnati saboda duk sanda aka gama tattaunawa akwai wani sashi da ake rubutawa ma'ana babu bita da kulli kada a yi wa wani ko wata memba da ta yajin aiki bita da kulli kaga kuwa rike albashi ai shine babban bita da kulli saboda hmm. haka muna da fahim cewar za a biya shi wannan albashi na na wata takwas. Na'am, to amma kamar in ka lura su ɗalibai da suka zauna a gida har wata takwas, wani abu za ku nuna musu ku ce ribar wannan yajin aiki da kuka yi? To, ribar wannan yajin aiki shine na farko in aka kalli bukatun akwai batu da ake na shi revitalization fund, ma'ana samar da kuɗaɗe wanda za su taimaka a farfado da jami'o'in Najeriya su dawo hayyacin su samu kayan aiki ɗalibai su samu yanayin koyo da koyarwa mai amfani kaga kuwa ɗalibai ai sun amfana kuma ita ƙungiyar malaman jami'a tarkan yi batun cewar ya kamata gwamnati ta mutunta wannan sashi na goma sha takwas na tsarin mulki na ƙasa wanda ya ce a ba da ilimi daga matakin firamare sakandare a yaƙi da jahilci da kuma ilimin a makarantun gaba da sakandare kyauta saboda haka wannan gwagwarmaya da ake yi ana yi ne domin su ɗaliban asali ma mambobinmu da yawa daga cikinmu ɗalibai ne kuma iyaye ne saboda haka mu muka fi kowa ma jin zafin abin da ya faru a cikin wannan yajin aiki daga cikin dalilan da suka sa kuka yi yajin aiki akwai umarnin kotun ɗaukaka ƙara ta ce idan kuna so a saurari ƙaranku har sai kun bi umarnin kotun ma'aikata wato industrial court kenan gaskiya ne umarnin ta na cewa ku koma aiki to kuma kun koma za ku ƙara komawa yajin aikin ne ko kuma a'a za ku ci gaba da aiki kuma ana ci gaba da shari'a a kotu to a dama ai kotun kai ma aka yi ba mu ne muka je kotu ba saboda haka idan ba har gwamnati ce ta canza shawara ba za mu ci gaba da bibiyar wannan abu a kotu mu tabbatar an yi mana adalci batu kuma na za mu koma yajin aiki ko ba za mu koma ba wannan ya danganta da in gwamnati ta cika alkawarinta ko ba ta ci akan alkawarin da ta ɗauka lokacin da muka zauna da shi shugaban majalisar tarayya saboda haka wannan wani abu ne da zai biyo baya kuma ya dogara da cika alkawari ko akasin haka daga bangaren gwamnati. Bayan ya jiyo dalilan malaman na ɗage yajin aiki, Muhammad Awar Suleiman ya karkata ga ƙungiyar ɗalibai reshen Abuja birnin tarayya, inda ya tattamna da shugabansu kamar haka. Sunana Comrade Peter JC, shugaban ƙungiyar ɗalibai na Abuja. Nam, ASO ta janye yajin aiki, ya kuka ji? Gaskiya ba zan boye ma ba, gan ta mun zona a gida wata daya daya har zuwa takwas ba ma komai makaranta ma a rufe suke hmm. yanzu mun koma makaranta yanzu ba za su kai mota ɗaya ba za ka je za a fara jarbawa kuma abin akwai matsala sosai. Na'am, to yanzu kuna ganin cewa malaman naku sun dawo kenan ko kuma akwai fargabar cewa za su iya komawa yajin aiki kowane lokaci? Eh, kasan inda sun inda sun sun ce ba ba su abin da suka nima ba saboda wanda suka magana da su shugaban kasar Najeriya a speaker house of representatives a wasu manyan mutane inda an yi magana da su an tabbatar su koma makarantun su za a ga abin da za a yi musu hmm. kuma eh, albashin watansu na wata takwas za a biya kaga yanzu ba wuya kuma federal government zai za ta yasa ce ba su da kudin yanzu kaga matsala ne kuma gare mu to kuna tunanin za su iya koma yajin aiki kenan kowane lokaci za su iya koma gaskiya Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust a kan janye yajin aikin da kungiyar malaman jami'o'in Najeriya ta yi bayan watanni takwas ba a karatu. Kuna iya sauraron shirin a lokacin da kuke so a shahinmu na Aminiya da dailytrust.com ko ta kahohinmu na sada zumunta a facebook.com slash aminiyatrust ko a twitter.com aminiyatrust. Kuna ma iya lalubo shirin Najeriya a yau ta hanyoyin sauraron shirye-shiryen podcast kamar Apple Podcasts. Google Podcast, Buzzsprout, Spotify da kuma TuneIn Radio. Haka kuma ana jin Shirin Najeriya a yau ta gidan rediyon Nas FM a kan mita 89.9 a Yola jihar Adamawa. Da Unity FM Radio a jihar Plateau a kan mita 93.3 da Progress Radio a kan mita 97.3 a Gombe. sai ba daigi rediyo a mina jihar Neja a kan mita 90.1 da kuma Freedom Radio a kan mita 99.5 a zangon FM a kanan Dabo. Dr. Musa Mudi Jahun masani ne kwararre a harkar ilimi, shi ma mun tattauna da shi don mu ji ko yajin aikin da aka yi watanni takwas ana yi nasara ce ko asara ga jami'o'in Najeriya da ɗalibai da ma ilimin ƙasar baki ɗaya. E, nasara ne kuma asara ce. duka. Bari fara da asara. Asara ce saboda irin ɗimbin matsaloli da yara da ilimi ya samu kansa a ciki wanda zai ɗauki lokaci kafin mu gyara inda muka yi asara ballantana mu ɗora a kai. Ki ɗauki misali yanzu yara nawa suka je suka bayan aka yi yajin aikin nan suka je suka fada wasu abubuwa wasu ma suka mutu mai yiwa halada suna makarantan da ba za su mutu da daddara na Allah ne na wasu suka shiga shaye-shaye wanda yanzu an koma makarantar za a sha wahala da su kafin a gyara musu tarbiyya su zo su fara karatu irin syllabus da course content da ba a yi su ba yanzu an koma ma za a ce za a yi crash program ne to a crash program ya da a yi a auna cancantan iyawan yaro koyarwa ma ba a crash program ba yaya aka kare da masu slow learners da average learners wanda sai an ɗauki lokaci ana bibiyan karatun sannan kuma yanzu a zuwa ce da a musu crash program kin ga wannan ma asara ne mm. na su malaman ma wasu sun gaji sun je sun ɗori kansu a wasu ayyuka daban wanda yanzu maybe hankalinsu ya fi koma wancan aikin suna ganin aikin koyarwa yanzu ya fita musu a sai tun daga halin da ake ciki yanzu ko sun dawo ba za su ba da karfin su yadda ya kamata ma aikin koyarwa mutum da sun ɗanɗana wani abu a waje sun ji shi to kin ga duk waɗannan asara ne kafin mu mai da yanzu kuma sa'o'in mu da suke wasu kasashe sun yi nisa mu kafin mu kamo su damu damu wahala kuma zai dawo ya yi kawo moral ma yara tunda da yanzu aka samu wasu sun fara da wasu ɗaliban a private university su yanzu wancan za su wuce suke nan wannan kuma suna baya to kin ga waɗannan duka asara ne wajen nasara ko shi ne i eh, ko ba komi yanzu an tashi kan daga inda da aka take a turu ta wajen na na ne da aka ce an dan samu dan ci gaba kaɗan to shi ne kawai nasarar amma asarar da yakan yafi nasarar yawa wani irin ci gaba ito eh yanzu misali dama lokacin da aka zo ake maganar negotiation na tattaunawansu ai suna maganar 2009 to da aka zo yanzu lokacin da farko suka fara tattaunawa da gwamnati that da ministoci kenan ai wajen revitalization an ce 150 billion ne to amma yanzu aka dan kara jaɗin shugaban kasa ya haurar da shi har wajen 470 billion kin ga wannan ai nasara ne to sannan kuma wajen utas din da suka za suke complain akan utas da ipps e din nan na ipps e duka kin ga wannan ba nasara ba ne tunda abinda suka so ayi ba a yi ba Waɗanda suka kalli wannan yajin aiki ta bayan hoge suna ganin cewa an yi watanni takwas a banza gashi an koma ba tare da an samu biyan bukata ba. Me za ka ce game da wannan? Wannan in akwai abin da ya fi banza ma ya wuce sai dai ki ce a shashanci ma duka ki kara. Saboda da su malaman da su ɗaliban da ikonomi na ƙasa da mu iyaye duk mun jijiki. jiki. Al'umma sun jijiki saboda wasu su yaran 'yan makarantar sun dawo matsala a cikin al'umma wasu iyaye yaran sun dame su sun yi allah allah su koma gida saboda sun hau su kai wasu ma a sakamakon haka ma sun saba da iyayensu to kuma su malaman kansu sun dona basisi wasu kin kansu ma sun koma kabu kabu da motocinsu so kin ga duk yi zaman banza ne aka yi karatu ya tsaya kuma kafin mu abinda da kamata mun yi shi takwas din zai yi wahala yanzu a cikin abin da baka yi wata takwas ka ce za ka zo ka ciki tashi a cikin wata kai kuma da ɗansa a cikin wata biyu ko uku ba zai yiwu ba a cikin wata takwas ɗin ma da ana yi akwai ritsomi su hutu su wasu break da ake samu wanda aiwatar da cika eh, eh, manhaja ɗin a wata takwas ba yiwuwa sosai da na ce kuma za a zo a biya shi a cikin wata uku kin ga eh, duk aikin banza ne wannan a'a win-win ai ai dama sun tsaya akan win-win ne ko kuma kan tsaya da most win ba yiwuwa wani lokaci akan yi win-win ko win-loss kuma dama industrial relation ai give and take ne ka bayar ba ni gijiri ne baka manda to saboda haka an lalata lokaci kam to amma kuma yanzu za al'umma da gwamnati za ta zuba musu ido ne ta gaya yanzu za su yi su cika alkawar cika gurbin irin asarar da aka yi. Karshen shirin Najeriya a yau kenan na wannan lokaci sai mun sake haduwa da ku a shiri na gaba da izinin Allah. Yanzu a madadin abokin aiki na Muhammad Awal Sulaiman da duka waɗanda aka ji muryoyinsu, ni Halima Jimarau ke sallama da ku, ku huta lahiya.